وتبين حساستهما وتحسسهما أمر له أجل lokacin da al'ali ya kiyaye ƙasashen kuma duk labari na lagu da wanda ya kai ƙara kwamfilina da wanda an kai ƙara yaro ya tashi ya yi bayani bayan ya ƙare ya kware ta gaba sannan shi ko omo mbeɗa anndal onoon sirke ala omo siko amdate ko stage jibayani siko erinaji bayani kaga kone yayi bayani to lokacin da al'ali ya kiyaye labarin ganamu wata bayyana hasasa ta buƙa wata bayyana ta bayyana hasasa ta buƙa garin sojin ya gane matsayin kowane لهم هذا من لن تنسوا أمر لهم أجينا بيع الآلي لكي يكون كاتب إلى يقول الآلي لحير الآخر سيهد ولي ديناري يمي أبو من تحت مثل الله قلب أجيب أدلي إيه؟ إلا يقف الله لا يقلقلوا إلا كان هنجاك ماشي kuma haka ɗaya sun kashi ne zan su yau da kuma sun zafi na. Ba ƙalu lahu ma ila abin hirkisa sai ya ce musu daga yau ku kaƙi daƙin ja bihi da dinare kada da ba kafin koma jinsa wa abdullahu kuma ku raba shi kai rabi kai rabi don haka daga yau ku daina daɗin ja kafin koma shi ku raba shi fatalar kama wasu shehu nuna da sai dai tsohon ga ya yi shakararra ya shakararra dinare ba ba tare da yaron ga ya samu ba ها بالخليج ها كان انت قربا يشتكي وافتح له على وجه الجسم يمنع ميلي وقلن شهرة دينار قبل وجه قبل على الأمر بعد ورقي بعد ذكر فيها هنا ما شمال دينار قبل لك بعد وعطا وقال للحدث فالشيء tsohon gada ya ce jina da ka yace ma yaron nan nufa huli da yi tun da an ce mu raba rami nauna bisa hannu mabaraki saboda ni saboda rabon cewa ni an mai karfi ya sheka wa min rabibu mabaraki kaga tun da ni an mahaihinka na lungu ne rabi wata hankali ala an arshe an arshe ibnati sannan rabin da ya zama mallakar kana kai kuma ya tabbata nawa saboda biyan hasarar da kai yi na ba ka allura kai tsinki ka kawo ka ɓarke ta don haka maimakon allura da na yi ƙarfi na ta inda mutum ka kawo ɓangaren ولست ولست أنا الحج حبيبي don haka wallahi ban kasance ba amiru ina karkata ana haƙƙi da gaba da gaskiya don abin da kwaci ko na aikata bisa daddai ne in ji tsoron gawa hukum da haka tashi wa hudu limiri an ji matinka mini da shi fa a rara hadasa lima hadasa sai ya gifta ma yaro ga abin da ya kwaɗi fa a rara hadasa lima hadasa in ta abu fa a rara hadasa sai ya gitta ma yaro limaga abin da ista'abun bakin ciki hadasa ya faru na haka fa harra ala sama'ihi sahabu sahabu girgije haka fa harra sai ya hawa ya hawa ala sama'ihi akan sama ma'ana yaron ga da ya ga aka zai ɗora kumbura kina ganin wani shi an to an kai shirin sa yaya ɗauke hanya za a bi a shirya a yaudari alƙali yanzu tun da an ciyo nasara tsohon kana cewa ai da yaka cewa shi ya haihuwa ai ba shi ya haihuwa da gamce ba shiri na da yace ya ara mai allura ai ƙarya ta shi ko da yace ya ba tsohon maski shi zama tingina ga tsohon ga yadda ya samu kudin allurar zai kawo ayin kwana dina to yanzu tun da an kai da kuɗi suna cewa mai tabbas ta ne daga gaske suna cewa tabbas lalle ya ara mai allura tun da shi yaron ya zan tsoho mai ara mai tsaba to haka yaro sai ya fara kumbura shina kumbura shina kumbura hasala ta ce shine an ka ta balaga an ka ce fasa harna ala sana'i ta hasu girgijan kushi sai ya tsora hawa shina kumbura ala sana'i a kan tana da lili da yaron na ɗan ƙarami ya zan babba don hushi yana cika wajen malahul ali sai alƙali ya yi tagumin jina wawar wa hariya da azabahu ala dinarar mali to taɓi kuɗin gada an kai su ma sai sun kamo da bakin cikin alƙali akan dinarin gada ya mika. shi ko shi kaga yaro ya yi wushi akan ya san shirin na an kai shi ko alƙali ya wuce a kan ya ce ga abin da araba a daina faɗa faɗa kawai kare ba don haka ce a wanda da wuri wani zai koma ka zai ka gida illa annahu jabal al-bala sai dai shi jabal al-bala ya ɗora ya jabal al-bala al-fatawa bal ba'da illa dai ya ɗora zuciyar samari wa bal balahu sannan da musiba iyaka wata musibar karuwa ɗaya ta yi wa illa annahu jabara da bala jabara bala fatawa bal balahu bi da rai mabil rada hadaha fa qala lahum in tanabar ma'amalati to wannan kaga abin da amma anan wannan illa annahu jabara da bala babu abin da ya faru sai dai shi al'ayar da ya koma dauko ni kudin ya mika shi ashe dole zuciyar samari da musibar ga ma'ana da musiba ɗaya shi ai ya kuma dogo guda ya ba su hakina bidar ai ma da kalar yan kuɗi yan da ai bai can ba dinari na ya bai ba farko dinari ya bai yanzu da yadda wannan bai kare ba sai ya ɗauko yan da hamai ya miƙa ma yaro shi an raba da ya yi ya yi bi hada su na huga yaro wa ƙara lau ma sai alƙali ya ce na tsohon ka da yaro ka ishtar na bar ma'amala daga yau ku koma mu'amala na yanke muku hulɗa Wadar al-muhazamatu kuma ku tunkuɗe da in da kaɗin komai wala ta hadu rani bi muhakkama daga yau ku koma dawowa inda nake ga duk wani hukumce hukumce da za ku kawo ba amma in ni ki ku gara mati ki ku gara mati dan limiyar karkarai bai zama muna ba ma'ana ba ni da kuɗin da zan koma biyan bashi ba kan ku goma ɗauko ta ta zo a goma kawo alƙanci wuri na wallahi ba da zai na gaji dama abin da suka so ka yau da rai fana fana ni ini sai so ka zama da suju duk wanda ajin su da suju na istali ba ka ji ilmi ko wala ta hadu rawani ka ji suju na fana hada ka ji ko suju sai so ka zama da ni ini fara hayar birin suna masu murna saboda baiwa kada ya yi sun rai kawo mufta haɗe da hamdihi haɗe bayyana a zuwa suna mun gode alhamdulillah ba da mun gode Allah ya zaga da da sai Allah ya ƙara dukiya Wani qali ma ya haɓu da duru amma alƙali qali hayyanzu makosanni ne da harnaki ne da kujin da hayyanzu shi bai huce ba saboda in ka ba ai hujji suna kudin nan da an ga abin shi na kan da yake lalin ruhu kushin da ya ma da hasu bai tsaye ba mun bar da hajjar tun lokacin da duki ne ya jike sharaf wala yanzu da kamalu sannan kuma kamalu boyayyen bakin ciki ne ya kamalu wala yanzu da ba shi tsaye ba mun lokacin da jalmatu farallan duki ne na kankara shaha ya yi laifari tun lokacin da ya ɗauki kuɗin ya miƙa ta yi za a ba a manga ya shiri lokacin da ya farka daga magaji ne shi tsohon ko shi alƙali wa kamar alaga shi ya yi sai ya kuskanto waɗanda a halara inda da ga shaya zai gashi ya yi waɗanda sun ka zai ke da kasar yaran alƙali su shi an ba wa ƙala ta yace kar ku shiga majalisi yace hakika an garwaya hankali na ko ko zuciya ta an garwaya ce da wani abu amma wannan ba a ne hadisi hasashe na labarin labarin annabi ma sahiba da haƙi yaron nan da tsohon nan ma abuta ma bai na da majirki ba shari'ar gaskiya ta sun ka kawo kaga mutane da kamar irin azangar da mutane ka yi ina an ka dogon wurin dukiya barawo da barawo sai guda shi makuna tsara ma shi jira mukul mukul mukul ka to wurin rabu sai a san sai makuna ba ga shi wallahi ba ba in ba da kuma ba da wallahi ba ba ba ba ba ba ba ko haka da a kai na bula da nan amma ga an ga jin duka kewaye shi ba ba da da tsara sai kuna da ba ba da da ba ka na ba ba da a yi ba sai sai da ajin gumban nan can ko da yalla da wace ai na wannan zuciya ne ba ma da su ka ji na ji alƙalin da kace ayya wai mutanen su bayyani a gaskiya na shi ne ta hadafin zuciya ta ko hasashe na na sona wannan ba ni ya ba da labarin annabi masu haifa da hai mutanen gado abokai na da ma kirki da babai la'al da aqil ba abokan jayayya tsara na ba duk tsara ta kawo rukun fa yaudara fa kan wanda ne ila zabi ma a an ka samu hanya zuwa ga jaraba su haƙin gano ko wanda jibiri na wasu ba su tsari ma sannan da ya ka samu hanya zuwa ga kwalkwalo asirinsu fa kama da ma na haririn lokaci a kowane nan wanda an kwanin ne mai wayo mai hankali mai haɗar a cikin al'umma jama'a da yadda ya gawa ni ni ina ya zama labarin amma zai wani ba shi a cikin alhamdulillah